This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. Jama'a a jamhuriyar Nijar za su iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko kuma niyya FM. Haka kuma ana iya jin mu ta ko ina a ko da yaushe ta kafar sadarwa ta intanet voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum. sarfila hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fatan kun tashi lafiya a cikin shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai bari mu fara ba ku cikakkun labaran duniya to tare da sallama ga cikakkun labaran mai karanta usman kabara 'yan ta'addar al-shabab 'yan ta'addar shabab sun kai hari inda suka kashe mutane akalla hamsin sannan kuma suka illata wasu a somaliya haka kuma shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa 'yan kungiyar suna makare a cikin wata mota inda suka hallaka mutane suka fasa kofar motar inda suka fasa kofar suka shiga cikin ginin Hakan ya faru ne a garin Lego a garin da ke da tazarar kilomita 130 a kudancin Mogadishu. Haka kuma bugu da ƙari wasu sun bayyana cewa harin ya faru ne a somaliya ɗin. Jami'an ƙasar Tunisia sun ce akalla mutane guda sha tara sun mutu a hare-hare da 'yan bindiga suka kai a wasu hotel guda biyu a gefen tekun ƙasar. rahotanni sun ce wannan hari da aka kai an yi ruwan wuta ne a kan wasu jama'a a wuraren yawon bude ido inda aka ce akalla baƙi 'yan ƙasashen turai daga ƙasashen arewa a afirka sun mutu ba da wani ƙarin bayani a halin yanzu a ƙasar tunisia inda ta ce akalla an kashe wa'annan mutane sannan kuma suna sane da wani hari da aka taɓa kaiwa inda aka kashe mutane a wata mashakata mai suna bardo museum da ke tunis inda aka kashe gungun 'yan yawon bude ido a kasashen a wancan harin da aka kai tsawon shekarun da suka gabata sun daɗe cewa ba su ga hari irin wannan ba shugaban kungiyar tarayyar kasashen turai sun ce sun amince da karɓar mutane akalla guda dubu sittin wanda za a rarraba su a kasashen turai sun amince da haka ne a taron da suka yi a brussels sun ce kimanin bakin haure guda dubu arba'in da ke italiya da girka za su rarraba su ga sauran kasashen turai guda dubu ashirin a kasashen sun ce za a rarraba su a inda suke a kasashen da ba cikin tarayyar turai suke ba wanda kuma sun ce za su yi haka ne nan da watan yuli mai zuwa kasar italiya dai da girka su ne suke shan wahalar kwararowa waɗannan bakin haure daga gabar tekun mediterranean jama'ar na kwararowa ne daga ƙasashen afirka da Gabas ta Tsakiya domin gujewa fatara da kuma yaƙe-yaƙe. Ƙididdigar Hukumar Kula da 'Yancin Bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce akalla mutane dubu ɗaya da dubu ɗari da goma sha hudu aka ceta daga kan tekun guda dubu biyu kuma da ɗari shida sun mutu ko kuma sun ɓace. Haka kuma shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya jinjina wa babbar kotun shari'a kasar game da halarta auren jinsi ɗaya da ta yi da cewa nasara ce ga amurka kotun ta yanke wannan hukunci ne a jiya juma'a ta yanke hukuncin ne a kan biyar bisa hudu na kundin tsarin mulkin amurka da cewa sai an bi ka'idar kundin da kuma ba da kariya ta musamman ga jihohi musamman waɗanda suka bijirewa wannan hukunci in har suka saba a daidai wannan lokaci ko kuma a wancan lokaci jihohi guda 36 ne suka amince da auren jinsi guda amma yanzu kotun ta faɗaɗa lamarin zuwa dukkanin jihohin amurka guda 50 obama ya ce hakan zai cire shakku daga zukatan masu son yin auren jinsi ɗaya ya kuma ƙara ƙarfafa gwiwar haɗin kan al'ummar ƙasar kamar yadda ya bayyana a fadar white house a jiya ya karkare da cewa dama wani babban abin nasara yana samuwa ne ta hanyar aikata wani ɗan ƙaramin aiki wani lokaci cikin gaggawa wani lokaci kuma cikin jinkiri duk tsayen al'amari yana sauka ne kamar aradu ta hanyar yin adalci ya kamata amurkawa su yi alfahari da wannan in ji barack obama Firaministan ƙasar Girka wanda ba shi yi wa katutu eh, alex sirfras ya yi kira ga yin garan bawul sakamakon maganar ceto waɗanda aka yi kan maganar bashin da ake bin ƙasar wanda hukumar lamuni ta duniya take bin su mr alexis ya yi wannan kiran na bazata a kafar talabijin a safiyar yau asabar ya ce kwaskwarimar za ta fara daga ranar ah, biyar ga watan yuli mai zuwa ya bayyana cewa majalisar za ta yi zaman gaggawa don kiransu a kan cewa lamarin su zauna domin su amince da shi kiran ya biyo bayan sa'o'i kaɗan ne bayan taron samun matsaya ya ci tura wanda aka soyi tsakanin su ƙasashen turai ɗin da kuma ƙasar girka da bankin ma ba da lamani na duniya Ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashen Turai 19 sun ƙudiri niyyar zama karo na ƙarshe a Brussels don samun matsaya. Shugabar Jamus Angela Merkel ta bayyana cewa wannan lamari ya ci tura domin ba su da isasshen lokacin yanke matsaya a kan girka, amma ana iyakar bakin ƙoƙarin cimma haka a yau Asabar. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ga shirin a bari ya huce da Ibrahim Alfa zai gabatar. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman yau da zamu gabatar muku game da rayuwar marigayi dan Maraya Plato. Wa ya san gobe ban da Allah in ko ka ya sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganshi. sai ka turan yau kana da hali sai ka turan gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan haka ɗan kasuwa ka gane ka yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya tsara wannan ba ya san gobe ban da Allah Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan fili na abari ya huce. Yau filin nan na musamman ne na tunawa da marigayi alhaja da mu dan Maraya Plateau wanda ya rasu a makon da ya shige. A yau za mu kawo muku wata hira da muka taɓa da shi marigayin a cikin wannan fili na abari ya huce sannan kuma za mu ji daga bakin ɗaya daga cikin manyan aminansa sai ku biyo mu. To Allah gane wannan saka Allah ya shirya wannan ba ya san gobe ban da Allah. Abin da jaldun ya ɓoye ba mai isa ya gane sai na inye nufin mu gane sharaɗi kun ga sai mu gane. in ya iya mu gane a yaya mu kai mu san shi ni dai tarihi na wato mahaifa na makaɗa koso ne kuma mutanen sokoto ne eh. to ka san da kaɗe-kaɗe irin na da eh. makaɗin fada yakan tashi kan wannan sarki je wajen wannan sarki ya wasa je wajen wannan sarki ya wasa hmm. to har tafiya ta tashi bukur haka na jihar plateau to sai sarkin bukur alhaji muhammadu sai ya rike shi hmm. sai ke zauna ya zama kasinsa to daga nan bayan ya rike shi ne kuma ka ashe ni a nan bukur haka to ban cika wata sosai ba mahaifina ya mutu allahu akbar to ita kuma ba ta kai sama da kwana ashirin ba ko talatin bai fi dai wata biyu dai a takaice bayan rasuwar ita kuma allah ya mata rasuwa allahu akbar allah ya ji kansu Haka dan na hannun wata mata yar malam hmm. to ita ce ta raine ni har Allah ya kawo ni lokacin shiga makaranta to shi sarkin kukurin to a sani a makaranta elementary to da aka sani elementary in an kai ni sai in gudu daga makarantar sai eh, a makarantar ba hmm. sai in to in an kai ni sai in gudu hmm. saboda a lokacin an nuna mini ga abin da mahaifina zo da shi shine kidan kudu kidan fada hmm. ni kuma raina sai jingina akan kan son kiɗan koto din don an kawo ni sai in gudu in an kawo ni sai in gudu hmm. akwai wani shugaban makarantar a rage malam musa kogo da hmm. ke to wannan yaro dai bayan da za a yi da shi tun tunda watakila wannan hanya ita ce hanyar abincinsa Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara Allah nana to ana nan sai na shiga kidan koto na gadan ubana a lokacin da ka shiga kidan a kotsan nan kamar shekarunka ya kai nawa a duniya lokacin a zai kai kamar tara hmm. Eh, amma na fara kiɗan hoton tun ma jan shi nake yi eh. ban iya kaɗa ba ma dai hmm. to sai a kira ni ina wakar ga mai duniya ali kan da baki gari to mai kwabo mai kowa biyu haka ana ba ni lokacin tun ina jan hoton a ƙasa hmm. kuma dai allah kawo na iya abin nan din Allah gare mu sanin Allah ken da ba kamata ya Allah a gaza kuwa. Ina duniya budurwawa in ta yaudare ka, duniyan nan idan ka bi ta. Duniya budurwawa in ta yaudare ka, ce ne za ta baka moto to ta ce ne za ta baka mata da ka iso sai ta baka ba ke duniya baki gane da ba ke duniya baki san gani ba duniya mai ido tsakarka yau in ta ɗauki wannan to duniya gobe sai ta jefar in ta ɗauki wannan to duniya cin ta sai ta jefar in ta ɗauki wannan duniya zata zai ta jefar ita ba ta ganin gabanta tun da idanunta na ƙasarka sai dai ta ba ta ɗauka da tana ganin gabanta da ta san wanda za ta ɗauko ke duniya ba ki gana ba. yawa a uzbillahi mina shaidanin rajin bismillah rahman rahim sunana baba sale lagos sarkin rafin kwankiyar Eh, farko dai alhaji dan maraya ba mun zauna da shi a nan ba ne farko ma mun zauna da shi ni ina layin zana muna yara lokacin shi kuma yana matashinsa saurayi lokacin yana da keke yana kiɗa droma matarsa ta fari goshi lokacin muke tare kuma har allah ya zo sai gashi ya haɗa mu kuma a nan layin sada aka samu suna layin dan maraya muna tare sama da shekara arba'in wajen arba'in da shida yanzu muke nema da shi yanzu a wannan unguwar kuma mutum ne dan maraya mai taimako mu ba mu taba sabawa da shi ba wanda ya taba sabawa da dan maraya domin samun irinsa yana da wahala dan ko gani yayi. ya yi maka magana ko baka ji ba ko kuma ya ga inda wani abu haka zai je da kansa ya same ka ce wani na am ko ne maka wani abu ne domin na yi kaza a alhaji ba kai komai ba ce to ai ina cewa na saba maka ne in ce ka yafe mu saboda halin rayuwa kuma mutum ne mai ibada mutum ne kuma wanda sadaka ba dare ba rana sai dai an kulle gida sama da shekara arba'in din nan da ike unguwan nan mu dai abin da muka sani kenan kuma mutum ne mai san addu'a kowaye ka in ka zo kai addu'a ba zai bar ka haka ba ko kudinsa kenan zai dauka zai baka shi ɗabi'arsa kenan kuma ɗan maraya bawa ne na Allah ko da ana bin sa bashi in aka zo kamar masu ruwa ka za su zo su yi ta lissafi ana kawo ruwa akalla kullum za a sauke kamar kura uku hudu a nan gidan to ana lissafi lissafi kai da kanka da kake yi kai za ka yi lissafin kuɗinka lokacin da ya kira ka to in ka zo zai ce nawa ne kuɗinka kuɗi na kaza kaza zai ce in faɗi kawai ka faɗa zai ɗauki kuɗinka ya baka. duniya mai ido tsakarka duniya ba ta gane ɗa ba tun da idanun tana tsakarka sai dai ta ba ta ɗauko da tana ganin gabanta da ta san wanda za ta ɗauko ke duniya baki san gwani ba shi baya san damuwa akwai gidansa a bayan gidanmu flat ne akalla gidan nan zai kai a yanzu zai kai miliyan bakwai ko shida to shi gidansa ne ya ba da shi sadaka shi yayi babban masallaci a gidan zai ɗauki kamar mutum ɗari kuma ya yi makaranta a ciki ajuzuwa uku aka yi ɗakin malamai ni ya kira na tara manyan unguwa ya ce to ya ba da wannan gida nasa sadakatun jariya ko ya mutu gidan nan ba nasa ba ne domin a sani na kira alhaji ibrahim tsoho makocinsa na kira malam hassan allah ya ji kansa na kira malam audu namu na je na kira malam abba shine shugaban unguwar lokacin ya ce in je in gaya wa alhaji baba mai injin shine makocin gidan na je na gaya mar to wannan bawan allah shi yake ake ba shi siminti da duk wani abu a ce to ya ajiye tun da shine makocin gida da igama kuma aka nemi mai karatu a kasashe. a ciki ana na ana karantar da yara kuma kullum muna sallah a masallacin rijiya biyar ya tona a nan unguwa to Allah kaɗai isirin alherin da ya daddasa a wuri daban-daban daban-daban sai dai mu ji labari masallacin ya je sallah ya ga ga kafet ya lalace ko ba taburmai sosai to in Allah yadda za a so za a zuba to dan maraya ba za mu ce komai a mu aka wa mutuwa sosai to amma kana ganin kamar da yake ku aka ma mutuwa kuma ku kuka ji gajiyan waɗansu alfanun da ya yi me kake ganin kamar za ku rasa tun da yanzu haka baya nan eh ai mun rasa abu da yawa mun rasa abu da yawa eh wanda suka fi mu suka fi mu damuwa sai dai iyalansa iyalansa ne kawai suka fi mu damuwa a unguwan nan saboda ba abin da za mu cewa ita wannan iyalin tasa hajiya sabuwa abin da ta yi allah ya saka mata da alheri allah ya saka mata da alheri saboda uwarmu ce duka kamar yadda yake shi ma ubanmu ne to mun yi rashi mu nan a zo haka kawai zai kira ni wani lokacin ya ce sale ungo zai ban dubu uku dubu biyu dubu daya wani lokacin kuma ya ce dan allah sale kai hakuri ɗari biyar ne gata kwanan nan na hau na same shi yana kwance na ce dan ya jiki ya ce sale jiki alhamdulillah ya tashi ya zauna na mara addu'a ya ce wa ita hajiya ya ce to akwai kuɗi aljihu na ɗauko ki bashi na ce ba zan karɓa ba alhaji ya ce a'a dan manzan Allah ka karba aka ɗauko kuɗin sai ta ce ai ba yawa kuɗin ɗari da hamsin ne sai ya ce bashi yana jinya sai ta ce bashi sai na ce a'a aban naira hamsin ɗin alhamdulillah ya ce a'a karɓi ai mu muke ciyar da kanmu Allah ne ke ciyar da mu ba damuwa ka karba kawai dan manzan Allah sai na ce to na gode na karɓa kuma a asibitin nan ana washe gari zai rasu muka je ni da a'a ya rage kwana hudu da muka je ni da kawuna malam muka je muka gaishe shi malam din ya mishi addu'a sai ya lalibi kuɗi babu ana samun kuɗi kwaice ce ga ɗari biyu hajiya ki ba wa malam audu to ana washe gari zai rasu muka je sai ta ce to malam gashin sauke nauyi alhaji ya fice a baka ɗari biyu domin ya yi ta tambaya na an ba da wannan sako in ce a tun da ya tambaye sau biyu na ukun sai na ce eh an bayar ya ce to alhamdulillah to kuma mun dawo washe gari na gida sai na ji maganar rasuwarsa akwai ma'azurta talakan cikin ma'azurta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin yana da kansawa ya ki gode Allah bayan yin alheri shi ne talakan cikin ma'azarta mai arziki cikin matalauta riga sabi da damala idan gari ya waye ya ji shi kuma aiki ya yi aiki su in ya tashi in ya santa ko sisi ko ya samo naira ya zo ya yi kyauta sannan ya ci da iyali sharaɗi ya da Allah shi mai arzikin matalauta arziki cikin matalauta to da yake kun tashi tare ka san shi sosai ka san ah, gudunmawan da ya bayar na wajen bayarwa kuma kana da tijo wace hudu ba za ka yi ma matasa musamman domin su ɗauki irin wannan gurbi eh matasa a gaskiya ɗaukan irin gurbi na ɗan mara sai wani iko na Allah don Allah ba abin da bai iya ba sai dai matasa kuma ba abin da za mu ce musu don kafin ki ce wani abu kofar gidan nan ta cika ba masa katsinki kuma matasan ne zirya to ina fatan matasa kafin manya fa su zo kenan kafin mu kawo gawarsa mun zo nan mun samu mutane sun fi dubu a nan kofar gida matasa ne kafin manya kuma su fara bullowa an kawo dai nan kawar dan maraya awa da rasuwansa da ɗaukansa da zuwa ni ne masa wanka ni ne masa wanka na wanke shi ni na haɗa shi a likafani aka ɗauko shi muna jin ba ma fa awa ɗaya da rabi ba amma unguwan nan ba masa katsinke sama da ƙasa don ban taɓa ganin gawa mai mutane irinsa ba a wannan unguwa ta mu ban taɓa gani ba kuma abin ban mamaki an ajiye gawarsa ana masa sallah zakara guda biyu suka zo ɗaya na nan wajen gabansa ɗaya na wajen kansa suna kuka kukukukuku abin ya ba mutane mamaki ba ni kaɗai ba ma mutane dewa sun ga wannan ba ni kaɗai ba mutanen da suke gaba sun ga wannan al'amari na Allah to yanzu kin ga akwai akukuturin tun da irin su taƙi takisha tana nan a sama yanzu jimaminta ne kuma fi kama mutane taƙi ta ci taƙi ta sha kyan kansa ga sunan kuka suke kawai dawa a duk wata za a ɗauki buhu ana zuba wa tsuntsaye a waje duk wata ne wannan farar dawa za a so ta buhu a ajiye ba su kawai ake shi ya samu yi babban rashin da ba za mu taɓa manta ba har abada har Allah ya kawo ta mu mutuwa sai dai Allah ya ba mu matsayin tasa Allah na roƙe ka albarka manzo Allah to Allah kyauta makwancin shi Allah kyauta makwancin na taro al'ummar Allah na kira ga aminai shi na kira ga abokan shi na kira ga mutanen shi don Allah don lillahi wanda dun da sallah ya tuna da kushewa ta yi duniya duniya kowan mutu ya huta wan mutu ya huta mutuwa rigar kowa tarihi ya nuna mutuwa rigar wannan mutuwa rigar wancan mutuwa rigar wancan mutuwa riga ta ce da da hali wallahi kawo ni da na tuzo to Allah Ubangiji ya ji kansa ya sa ya huta idan Allah Ubangiji ya kai mu a mako mai zuwa za mu kawo muku hira da muka yi da mai ɗakinsa wato hajiya sabuwa ɗan maraya da kuma wasu 'ya'yansa guda biyu da wasu makwabtansa sannan kuma da sheik alhassan sa'id wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jana'izar marigayin ka aikata ne zai in ka aikata makirci makircin ne zai bi ka in ka aikata kinibibi kinibibin ne zai bi ka in ka aikata ha'inci ha'incin ne zai bi ka ranar wani ne ne to sai hali kuma sai sallah sai abin da ka aikatar Allah na roƙe albarkan wallo To Madalla kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. To 'yan ta'addar kungiya Al-Shabaab sun kashe akalla mutane hamsin na sojojin kungiya Afirka sannan ta kwace ikon barikin su da ke kudancin Somaliya. shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa 'yan kungiyar sun makara mota da ababen fashewa kuma suka kutsa kai ta kofar shiga barikin tare da buɗe wuta ga sojojin burundi da ke tsaron barikin hakan ya faru ne a garin ligo a garin da ke da tazarar kilomita 130 daga kudancin mogadishu bugu da ƙari kuma wasu sojojin burundi guda 20 sun yi batan dabo tare da wasu fararen hula 'yan somaliya guda 50 wanda ake tunanin hakan da aka yi an yi garkuwa da su ne ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi allah wadai da wannan mummunan hari na jiya juma'a Jama'ar kasar tunisia sun ce akalla mutane guda 19 sun mutu a hare-haren da 'yan bindiga suka kai a wasu otal guda biyu a gefen tekun kasar Rahotanni sun nuna cewa an barke da ruwan wuta a jiya Juma'a a waɗannan wuraren yawon bude ido da ya kunshi baƙi 'yan kasashen Turai da kuma wasu daga kasashen Arewacin Afirka. ba dai wani ƙarin bayani a halin yanzu ƙasar tunisia dai tana farke da harin da aka taɓa kaiwa a wani gidan tarihin ƙasar mai suna bardo museum da ke birnin tunis inda aka kashe gungun 'yan yawon buɗe ido na ƙasashen waje a wancan harin wanda a tsawon shekarun da suka wuce wannan hari yana ɗaya daga cikin hare-haren da aka kai mafi muni a ƙasar ta tunisia Shugabannin kungiyar Tarayyar kasashen Turai sun amince da karɓar mutane guda dubu sittin su kuma rarraba su a ƙasashen Turai wato baƙin haure. Sun amince da haka ne a taron da suke a Brussels. Sun ce kimanin baƙin haure guda dubu arba'in da ke Italiya da Girka za a rarraba su. Guda dubu ashirin kuma da ke ƙasashen da ba sa cikin tarayyar Turai za a yi ƙoƙarin tsugunar da su wanda kuma ministocin kungiyar sun taru cewa za su yi wannan abu ne nan da watan yuli mai zuwa kafin ya ƙare kasar italiya da girka su ne suke shan wahalar kwararowar bakin haure kan iyakokin gabar tekun mediterranean jama'ar na kwararowa ne daga kasashen afirka da gabas ta tsakiya don gujewa yaƙe-yaƙe da fatara wanda kuma ƙididdigar hukumar kula da 'yancin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya sun ce akalla mutane hudu aka ce sun an sannan kuma guda 2,600 sun mutu mutu ko kuma sun ɓace. Shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya jinjinawa babbar kotun ƙasar mai shari'a game da cewa ta halatta auren jinsi ɗaya wanda ya ce babbar nasara ce ga Amurka. Kotun ta bayyana haka ne da cewa dole kowane jiha guda hamsin na Amurka su ɗauki wannan abu. Da takaitattun labaran duniya muke karkare shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma da lokacin za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, nisar fila hashin gumel nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya da wadatar zuci. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.